واجعله لنا إماما ونذيرا من ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كتراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء يجده شيئا ووجد الله عنده ووجد الله عنده فوفاه حسابه إن الله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومخلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين أبايم بيسوة تأتين المسلمين الله سبحانه وتعالى كيف انسى لقدر وسا gashi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka rana alhamis inda yau muna shidda ga watan kama shine ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku Allah ta'ala ya haɗa mu a cikin wannan babban birni na yamai kwatar mulki ta jamhuriyar nijar a wannan unguwa ta bani zumbu a domin gudanar da tafsiri na alkur'ani mai girma wanda yake gudana a kowace rana ƙarƙashin kula ƙungiyar jama'a to izalatul bid'a wa iqamatus sunna assasa marigayi da shek ismail isbin zakariya allah ta'ala ka dukkan malam ka gafarta masa da malamin sa na tauhidi a shek abubakar mahmudu gumi kuma muna addu'a ga khalifan malam na farko shine fadila sheikh muhammad sani ya jingir da mataimakansa tun daga mataki na ƙasa har zuwa rasta allah kai musu gudunmuwa malaman suna waɗanda sun kai tsaron daji a wannan ƙasashe namu na afirka waɗanda daga hasken da sun ka haskaka shi na waɗannan maluma namu sun kaɗo sano mujaddadi shekhu usman dan kodiyo shakikin mala malam abdullahi gwandu ɗansu muhammadu Dallu. muna roƙa allah ta'ala ka ji kansu da rama baki ɗaya kuma allah ya samu yi jira waɗannan ɗauka gida aljanna da mu da su baki ɗaya muna nan dai cikin sura ta hudu. daga cikin jerin surora alkur'ani mai girma sura 114 ita ce suratul nur kuma yau insha Allah za mu kai ka aya ta 41 insha Allah bismillah ولله يسجد من في السماوات والأرض والطير صار يحفظ صلاته وتسبيحه إن الله عليم بما يفعلون نعم ما ليسي ثم فرع تعالى سألنا كما الله مدعوك جنسيكي يا ريوان تا الله مدعوك جنسيكي ya fito da wata fa'ida amma ta ƙaddama daga abin da ya gabata cewa annan mai saba abu da Allah cewa duk wanda ya fi shirya Allah huwal al-mubtadi rabe. Shi ne wanda yake mai shiriwa wanda yake mai samun riba fi tijaratihi a cikin kasuwancinsa wa man hada duk wanda ya bauɗe an durillah daga hasken Allah huwa dalul khasir ne wanda yake fatacce wanda ya hasara fi amalihi a cikin aikinsa bi amsali kuma Allah madaukakin sarki ya zo mana da misalai da wanda ke nuni ala annal umura kullaha cewa lalle al'amura dukkaninta ta duru bi riwanin ilari tana kewayawa ne tana tafiya da tsari na Allah maɗaukakin sarki wala tuqalibu duk wani tsari ba zai sa'a wa tsari na ubangiji ba fala ta billu an tsarikiha saboda haka ba ta kuskurewa daga hanyarta فقال الله مدوكين سركي يتي سوى ألم ترى شن بكي غنيبا بكي غنيبا سوى أن الله يسجه له من في السماوات والأرض سوى للي الله مدوكين سركي yana tsarkakewa gare sa yana tasbihi ga Allah yana tsalla ga Allah madaukakin sarki halittar ta wadda a cikin samai da halittar ta wadda a cikin hasai wa minan tasbihi malayin yana daga cikin tasbihi salatul mu'mini na qaw'an sallar da masu imani ke yi ga Allah madaukakin sarki suna yi akan ta'a ga Allah madaukakin sarki ba suna yi akan tilas ba walil kufari su ko kafirai karhan duk abin da suke suna yi na akan tilas awil mu'minuna ko ko su masu imani yusabbihuna Allah su suna tsarkake Allah madaukakin sarki da dukkanin ibada wa anhum akan su masu imani na abbara Allah ya yi bayani da man tun man da ma تدل على الأخرى تنا دوني أكل وأن سك ما تهانك تقولا أعم بشي وأن سك مرا عنك لدون سما لأكا akwai halitta Allah masu hankali kuma akwai halitta Allah mara hankali to na zo da mantin tagliban saboda rinjayarsuwa kaga in an ga abanci masu hankali da mara hankali an ka ambace su to kaga nan su mara hankali kaga sun biyo ga waɗanda suke masu hankalin kaga tarziban ki ta dole wanda ke nuni alal aqil akan mai hankali aw law qala ko waɗanda suke masu hankali wal kufar kaga rai. ai suna cikin halitta Allah ta sama da ƙasa laisu qala ba masu hankali bane saboda haka fahim na alil musabbihina sun fita daga cikin waɗanda suke masu tasbihi faka annahu wuya Kulu. ya Allah yana cewa idza aba ghayrul uqala idan waɗanda ba su da hankali sun kake minan nasu daga cikin mutane an yi sabbihullah su yi tasbihi ga Allah su yi sallah ga Allah su tsarkake Allah wa ya tadu su shiryu da nurihi da hasken Allah fala ya zuru na illa an ba su cuta wa kowa sai kawo nan su bauna ka a can mai sabi da huta akwai wanda ke tsarkake Allah min al-uqala'i na daga masu hankali duk sabawati wal ard a cikin da kasai wala yusinin kuma ba mai iya lissafi masu bautar Allah masu tsarkake Allah illallah sai Allah madaukakin sai, saboda haka yanzu ko cikin birnin ya mai ɗin nan aka ce ka kawo adadin mutane masu hankali waɗanda ke tasbihi ga Allah waɗanda ke tsarkake Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan garin dai ka sai iyakar su ba to ina ta ce jamhuriyar Nijar ba ɗaya a ce Najeriya a ce Bilamin Ifritiya a je gabas ta a je kasashen turai da kashe su a ce a kawo adadin waɗanda suke suna tasbihi ga Allah suna sallah ga Allah suna da'a ga Allah suna zikirin Allah suna karanta Qur'ani suna qiyamul layli kaga babu wanda ya sa adadin su fi Allah to kaga halitta Allah ta kasa ta mutane to in ka koma bangaren aljannu su ma akwai masu da'a ga Allah akwai masu sallah ga Allah akwai masu tasiri ga Allah akwai masu zikiri ga Allah akwai masu karanta Qur'ani don Allah cikin halitta ma ta abin da ya shafi abin nan aljannu to in ka koma halitta Allah ta sama mala'ikunsa wanda babu wanda ya san adadin su sai Allah wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu saboda haka babu wanda ya san adadin su sai Allah wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cikin sa a Madina sai yake cewa sama ta motsa sama ta yi motsi manzo Allah ya ce wa kuffa laha an tahij ya cincinta da sama din mata ka ta yi motsi a ji motsinta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani bagiri tun daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai inda mutum zai aza ko da ɗan gwargwazon ya tsatsa ba sai a wannan wurin akwai mala'ika wani tun lokacin da Allah ya halicci duniya ya halinkai Allah ce ya yi sajada kuma ya aza goshinsa yana nan bai ɗaukewa ilawar milki a wani ya yi rukuki ga Allah Allah ce ya yi rukuki tun da an ka halicci sammai da ƙasai an ka halicci sama an ka halittai Allah ya halicci wannan gauri na mala'iku an ka ce su yi rukuki suna nan ruku an ce kuwa ba za su tashi ba ila yawon milki wasu suna tasbihi suke yi wasu zikiri suke subuhul qudus rabbul malaikatu war kullum abin da suke yi kenan la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kaga Allah madaukakin sarki ko da baka bauta ma Allah ba kai tsaurin kai akwai masu bauta ma Allah madaukakin sarki haka nan wasai Allah madaukakin sarki yace haka nan kuma tsuntsaye kan mutsahirin jam'i na na tsuntsu bainan sama'i wal ardi kaga tsuntsu da ake gani tsakanin sama da ƙasa Allah ce sofat za a ga alhali suna masu buɗe kayan kansu kuma suna rage su wannan abin da kan sun suna yi tasiri na yake ga Allah sai ka ga tsuntsu lokacin da ya shigo ya shigo sai ka ga ya buɗe kafatarsa ya ta ka yadda kasar jirgin sama to bauta ce shi kewa Allah tasbihi na yake yi ga Allah ba su na ajiyar nan suna masu shimfiɗa da kayan kansu Allah ce kullum kowanne kada alimar zahu salata huwa da zubira Allah ya san nau'in ibadar da shika wa Allah in ta sallah ta Allah ya sani in ta addu'a ta Allah ya sani Kada sai an ka hada da su mutane da su tsuntsaye kaga su tsuntsaye Allah ta'ala ya danganta wannan gare su sallah da tasbihi wanda in ka koma wajen malaman balaga shine ilimin da suke ci da shi al-majazul mursal Bani na shi gare na kan cikin littafin balaga Allah ce wallahu alima Allah masalina bima yaf'aluna ga abin da suke aikatawa kaga fihi ga wanda jami'in da an kai aka ce yaf'aluna kaga tasribul aqil an linjaya da masu hankali saboda wanga jami'i na na masu hankali ba jami'i na na bilko kokala saboda ka ya nuna a cikin kwari a cikin halitta Allah akwai waɗanda suke suna tasbihi ga Allah mu dai abba gane nau'in wannan ibada da suke wa Allah shi na Allah ke cewa wajen bin shay'in وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا الله تعالى وإن من شيء Allah ce babu wani abu illa ya tabbiwa bi amdi ba ce yana tasbihi da gode ma Allah walakin la tafqahuna tasbihahu sai dai ku ba ku fahimtar wannan tasbihi na su domin mai wata halitta ce ta daban daga Allah ummatu ta min al'umma al'umma ta daga cikin al'umma ita ma nasu nau'in halitta daban yadda ka gane wa mutane in dan uwan ka magana ka gane eh zikiri ka gane eh dalili ka gane to su ma Allah madaukakin sarki haka ya halicci nasu gauri haka ya halicci su halitta su ma suna bauta Allah madaukakin sarki saboda haka imamul bukhari da muslim sun rawaito na hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ruwayar sahabi huraira abu huraira ɗaya daga cikin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wanzu allah yake ba mu labari cewa wata rana tururuwa wannan tururuwa ta ciji wani annabi daga cikin annabawan allah bi ma'ana ka tsalle ta annabi daga cikin annabawan Allah wannan annabi fa amara bi qaryatin nam wannan annabi sai umarni duk inda wannan turuwa take a wannan yankin inda an ka samu turuwar nan ta cije sa fa uhrikat yanta gaba ɗaya an ka kone ta duk inda ramun turuwa yake a wannan yankin wannan ba annabi ya sa an ka koda waɗannan ramun gaba ɗai annabi yana haka fa'au hallahu ilai sai Allah ya wahayi zuwa ga wannan annabin Allah ya ce da shi an arastaka namlatu yanzu dan tururuwa ta cije ka akharaqat umma ka kone al'umma gaba ɗai min daga cikin al'umma Allah kuma tusadde wanda take tasbihi da Allah ya an kai kai haka saboda haka ya nuna hatta kwari da aka gani suna zikirin Allah suna da tasbihin Allah suna tsarkake Allah madaukakin sarki da nau'in ibada duk da Allah madaukakin sarki bai fallanta musu ba idan ranar kasa kiyama ba za a bincike su ba don mi gaba su da hankali a dai nuna ma halitta Allah maɗaukakin sarki hatta waɗanda ba su da hankali to suna tasiri ga Allah maɗaukakin sarki to ina ka kai da adda hankali kuma Allah maɗaukakin sarki da kan yace ya fallanta ma bauta ya fallanta ma ibada amma duk da haka kuma kake wasa da bauta Allah maɗaukakin sarki Allah ya ƙara makon, sai Allah ya ce ألم تر أن الله يسبح له من السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه إن الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير Allah malaukakin sarki ya ce walillahi Allah ya ce na Allah na halitta Allah kayan Allah Mulkin samawati wal ard mulkin samai bakwai da ƙasai bakwai duk na Allah kullu ma bihi ma duk abin da a cikin sama da ƙasa mulkahu mulkin Allah na wala ya kharuju shay'un gumi bihi ta min mulkihi daga mulkin Allah madaukakin sarki wa ila Allahil masir kuma mun koma duka ga Allah maɗaukakin sarki da shi saboda haka cikakken mulki na Allah duk wani wanda za a gani ana cewa ga shi mai mulki mulki ne ba irin na Allah za ka iske wani wuri na an ka ɗan yanka mai wani wuri na an ka ɗan gutsura mai wani wuri na an ka ɗan kasa mai an ka ce gashi nan nashi yanzu kaga za a ɗauko tsari tun daga abin da ya shahara a mai unguwa za da mulki na abin da a bangaren tsari na sarakuna za a da mataki mataki mataki har a kai da sarki wanda yake mai sanda sai ka zo tsari tun daga wanda za a cewa ga wanda ke shi ke shugabanta local government tun daga mataki na kansila ka zo ga chairman ka zo ga gwamna ga ƙasa gaba ɗai sai a ce ga shugaban ƙasa ko ba haka ba sai a haɗa ƙasashe gaba ɗai yanzu kama a ce ƙasa ta afirka sai a ce na wanda a yi shugabansu shugabannin ƙasar gaba ɗaya in sun ka haɗu na afirka sai a ce ai ga shugabansu ga wanda ka jagoranta su duniya kuma yan kawata sai a ce ga shugaban majalisar ɗinkin duniya ko ba haka ba to duk a game gaba ɗaya kuma kowa tun daga mataki na ƙasa har na sama ɗin sai ka ga kuma kowa yan buƙatar sakatawa ga wanda ka koma ga Allah maɗaukaki a ce ka da cikakken mulki na Allah madaukakin sarki na saboda haka kada a baka mulki a baka matsayi ka rufe kanka kaga kamar kai an wani abu mas'uliya ce ruɗi na a tare da kai in ba kai yadda Allah ya ce ba wata rana kana raye sai a ce ai sai zuwa ka ta tsari sai sauka ko ba haka ba ko ko kana sama kuma Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarka sai nawa bata ƙare ba a karɓi rayuwarka ka gani ɗayan biyu ko cewa ta ka ta ƙare ka sauka ko kana saman mulkin Allah madaukakin sarki ya karɓi rayuwarka kuma ana nan ana nan duniya gaba ɗaya za ta kai lokacin da babu kowa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram duk wanda abba ya tsaka gaba ɗaya zai ƙare wazi wanzuwa shi ne zafin Allah madaukakin sarki shi ne Allah madaukakin sarki mahalicin uwa da kowa mahalicin na farko mahalicin na ƙarshe mahalicin na tsakiya kowa ka gani daga Allah madaukakin sarki saboda haka wa ila Allah al-masir saboda haka makoma ga Allah take al-marji'u makoma ga Allah take kulli jazil muti'a lis-sawa Allah zai sakan kama wanda ya da'a Allah zai ba shi lada wal asi shi ko dan safan Allah bima yasai ku ga abin da ya tintinta min al iqabi na azab ma la yati wal ashiya abuwa allati la huwa fiha ma ba ta da rai tusabbihu ta'ala tana tsarkake Allah da kaunaha dukkan kasancewar ta tajiri tana gudana ala nizamin akan tsari wa huwa qawluhu ta'ala ne fata Allah madaukakin sarki alamta ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الورق يخرج من خلاله وينزل إلى السماء من جبال فيها من فرد فيطلق به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار الله أكبر يزوك جيبا كغني هل أنت الله نغدا باك لحنكي ba fallon da mata bauta Allah amma ga shi Allah ya halice ta a gidan duniya amma tana tsaya a kan tsari to idan an ka ce halitta Allah wadda ba ta da hankali wadda Allah ta'ala bai aza mata bauta ba wanda in rayuwar ta ƙari ta duniya gaba ɗaya aka koma ga Allah babu wani hukunci da za a yi mata tana tsaya a kan tsari to ina ka da mu waɗanda an da hankali ina ka da mu waɗanda Allah sallanta mu ibada a ce lamurran mu ba su tafiya a kan kai kaga shi akwai abin tambaya sai Allah ce alamta shin baka yi gani ba wai annallahu ji sahaban cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ke gargaba girgije da rizkin sai kaga Allah yana gargadin zai cikin sauki ya suku Allah yana gargadin girgije filistin da sauki kaga an gargadin girgije na gabas an gargado na yamma an gargado na kudu an gargado na arewa sai ga sun haɗu a tsakiya ko ko a gargado na yamma ya ce da ya haɗu da na gabas a gargado na kudu ya ce ya haɗu da na arewa ana ce gargaɗo na arewa da na kudu da na gabas daga sun ji sun haɗu a yammaci Allah shi ke haka da kuma cikin sauƙi za a ga yana tafiya da laushi, har yanzu haɗu da ɗan wanda bayan Allah ya gargaɗo shi sun mayu alliku bainahu sannan maɗaukakin sarki sai ya haɗa tsakaninsa tsakanin girgije da girgije ya ba abin ila ba sai Allah ya tara sashensa zuwa da sashe fa yadda alul a al sai Allah sarki ya sanya babbake na girgizi wanda yake daban-daban sai Allah ya da ko da ka ɗaga kanka babu shi amma cikin ɗan lokaci ya Allah ka kana diba sama sai ka ga wannan girgije ɗan kaɗan ga shi nan ka yi abu wannan gashi a guje wannan gashi a guje wannan gashi a guje wallahi Allah shi ke yan haka ba wai yan duniya waɗanda ba san Allah ba sai su ce ai duk abin da ka gani wai yanayin shi ke samar da abin kai wallahi ka ji tsoron Allah kai yanayi ya samar da kai Kullum da kai sa da kanka yanayi ya samar da ita rigar da aka jikinka yanayi ya samar da ita kuma wani nan na wanda ya karatu har ya zama farfesa wani yana so ya buga ma misali sai ta ba ga yanzu in ka aza ruwa cikin tukunya ba ka haka wuta ka ruri bayan ɗan lokaci suratun nan da ka tasowa sai ka ga ruwa suna ban wannan marhin saboda haka yanayi na yin samun da shi to kaga wannan rashin tauhidi na ko ba haka ba ai wannan zuwan da za a gani min kafa ba waɗancan ba a ce duk abin da ka gani yana da abin da ya samar da shi koko sai a ce a ai girgizi daga tekuna na yake tasowa wannan tururin shi na ke yi zama to mun jiya to tekun kai ka samar da ita ko ba haka ba tekun kai ka samar da ita saboda haka balarabe na tun lokacin jahiliya da ya ce daji ya ga kacin rakuri da ya da kuma misali ya ce alba'ar su ta a alalba'i ya ce duk inda ka ta kacin rakuri to ya nuna rakuri ya wuce wurin nan ko da yake buga wanda misali ba babu ƙur'ani tare da shi babu musulunci tare da shi amma ce duk inda kaga kashin raƙumi ka dullu alal bai yana nuni raƙumi ya wuce wurin ka a ni shi kansa ya gane cewa kashin nan na raƙumi bai yin kansa akwai raƙumin da ya yi to saboda haka duk lokacin da kaga abu to a din nan da wanda ya yi shi ina ba ta amfani saboda haka wata aƙida rusasshiya ce ba akida ta wanda take ingantatta Allah madaukakin sarki yake cewa sun mai da alhuru kaman sa'an Allah madaukakin sarki ya sai girgijen na rukaman wani sama wani ba abu hukon ba wani saman tashi fatar alwadaka Allah ce kana ganin ruwa almatsar ruwa ya faru tana ita min tsilani tsakiya abin da ya shayi wannan girgiji makari da kuma fitarsa wa yanzu kuma Allah shi ke saukawa min sama'i daga girgiji min din nan za'ila ce jibalin daga abin da ya shahi girgiji ha a cikin da sama a cikin sama ma da ce bi i'adatin ta kaga an maimaita mai yin wasali kasa domin da an kace wani razzulu min samai min jibalin min inna ay harfu jarri tana wasali kasa sannan aka ce kuma ha. wannan fama ai tana cikin hurufun jarri tana da tsarufa masu yin wasali kasa Allah ta'ala ce min baradin na abin da shi sai ya yi babu gashin sa bai su yi sai Allah ya samar da shi mai Allah wanda yanzu zai ka ga wannan lokaci ba ruwan da ake saukarwa ga tsawa ga abin da ya shafi kankara wanda ke fitowa daga cikin ruwan nan daga cikin girage sannan wani wuri Allah ya saukar da waɗannan ruwa ya saukar da wannan kankara wani wuri ta zama ni'ima kuma wani wuri ta zama azaba Allah ta'ala ce wa yasrifu kuma Allah yana juyar da shi amma ya sha daga wanda ya su ya kado ya yi kusa ya karubu ya yi kusa sana barkihi wannan abin da ya shahi kyallawan wadda ake kyallawa a wannan lokaci lamani wannan kyallawan ya zahu bil absar ya tafi da gambe annaziratu lahu mai kallo gare ta ay yaqtuha ita ce wannan walƙiyar da ake lokacin da ake kyalla ta Allah yake kyalla ta a wannan lokaci in kana kallo sai kaga kamar ta tafi da idanuwanka wake wa wannan aiki shi ne Allah to wanda ke haka ne wanda ya cincinta a bauta masa shi a wajibi ko ba kada ya da bauta sai Allah ya ce mi يقلب الله الليل والنهار hmm. إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله سبحانه وتعالى يقلب الله الليل والنهار Allah madaukakin sarki shine wanda ke juyar da dare da rana ai ya fi bi kullum minhum Allah shi ke zuwa da kowanne daga cikin su badal al-akhir musayan dan uwansa yanzu kun ga muna cikin hasken rana ana nan ana nan sai ga dare ya dawo muna nan muna nan kuma cikin iko Allah kan sai ga an ce alfijir ya ce da zarar ya ce su shike nan kaga haske yana karuwa sai an gwashaya sannu da sannu har rana ta wuce wanda ke yin wanga aiki shine Allah madaukakin sani Allah ce na fi zalika lalle a cikin wannan at-taqlibu ajiya wannan wannan yazo la ibrata Allah ce akwai abin lura dilalata akwai abin nuni da ulil absar amma ga ma'abuta ganne da ashabil masair ga ma'abuta ganne masu basira ta kwarai ala qudratillahi ta'ala akan yi kwa Allah wa mulkihi da cikakken mulkin Allah ma fi samawati wal ardi abinda a cikin sammai da kasai wa kulluha dukkaninta tafsiru tana kaya ala nabana akan tsari wa tusabbihu ta'ala kuma tana tsalkake Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce ni والله خلق كل دابة من فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Allah ta'ala ce wallahu shi Allah khalaqa da dabbatin Allah shi ne ya halicci dukkan wata halinta mai motsi a bayan haka domin ina aka ce addabba ga larabci kullum ma yadibbu alal ard duk abin da ke motsi a bayan haka to ana ce da shi a addabba ai hayawa ita ce dabba halitta Allah Allah ya halitta ta min ma'in daga ruwa ai ko kowace mai motsi a bayan ƙasa daga maniyi ne kama falakal mala'ika kamar yadda Allah ya halitta mala'iku minan nu Allah ya halitta mala'iku daga haske wal jinna aljannu minan nar daga wuta wa adamu annabi adamu kamar yadda Allah ya halitta min tsinin daga abin da ya shahi yumbun laka Allah ce fa minhu daga cikin wannan halitta Allah mai yanci ala babari akwai halitta Allah wanda ke tafiya akan cikinsa kaga ya ta kamar mutum zai malam wani maciji ma baka yi gudun sa ba kai da adda kawawa wala baka yi gudun sa ba in ka ce ka yi kai tsaye yana cin ma wani ma saboda ya ganke ta ta yin bika sai ya shiga gaban ka ya tarbo ka muna ganin nau'in wata halitta ta maciziya ma maciji ya biyo ka in ma wuri na wanda yake mai rukuki iya kai wani wuri za a gani zai tada tsaye da kansa ya tada ya diba ya diba ya ga ina kai mai ya diba kuma in ka je ka diba za a ga bai da kawo wallahi ka san wannan aiki sai Allah ba dai dan adam ba ba dai barewa wani ba halitta ce ta Allah da sarki malai wal hawa da abin da ya shafi kwari na ƙasa za a ga suna tsaye a kan cikinsu ai su haku yana jan cikinsa Ta ga wasu imaru sai an kai amfani da man litta balili fa minhum man yamshi ala batni wa minhum manyan yamshi ala rijlai daga cikinsu su akwai wanda ke tafiya akan kafaju halitta Allah kaga kar insani kamar mutum kadidi mutum dan adam kadidi girman jikin da Allah ya ma amma kafafun da biyu da Allah ya ma akan su kake tare in kana son ka yi tafiya sannu sannu da su za ka yi ba wai suna ka canza ba in kana son ka yi tsatsaka da suna za ka yi in kana son ka sheka da gudu da suna kake sheka ko gudun in kana yi kuma kana son ka rage da tsawon na suna za ka yi fi ainihin zan shiga kwana ya kamata in rage gudu kaga sai ka da kanka za ka wa kanka birki sai ka rage Allah madaukakin sarki shi ya yi haka wa tsari haka nan da tsuntsaye Allah ya musu kafa biyu wani am da abin da ya shafi jimina ka dibi jimina duk girmanta ka dibi kawafin da Allah ya mata kuma da ƙawafin nan ta ka gudu in ta shirishin ta shirika da gudu sai dai ka yi hangu ba ka girmata Allah shi ya haka wajen daga cikin wannan halitta ta Allah mai yamshi abu wanda ke ta yi a ala'ar akan ƙafafunsa guda hudu kaga kalba ayin kamar abin da ya shafi dabbobi ka dauko tun daga rakuni shanu awaki tumaki kaga su kawo hudu gare su wal an'am da dabbobin ni'ima wa min daga cikin su mai yamshi akwai wanda ke tsahiya ala a akan mafi yawa daga hudu din ga kal aqari da kamar abin da ya shafi kunamu wal ankabut da gizo gizo mun san gizo gizo ko wal da abin da ya shahi dabbobi al ma'ruf wanda an ka sani bi ummi arba wa arba'ina wanda an da kafa arba'in da hudu wa inna ma lam yuzkar hadha al qism ba ambaci wannan kashi ba in ma liluduri ko don kasancewarsa bai da yawa sosai aure annahu inda mashi ko ko a'a wannan mai tsawon da yawa ya tabi ala arba'in fasal, yana tafiya akan hudu kawai awalin da kuli ko dan shigar sa fi kaulihi a cikin fadarsa ya kalu Allahu ma ya sha Allah yana halitta abin da ya so mimma kira daga abin da an ka ambata wa malam yuzkar basitan da abin da ba ambace ta wani shirkide wa murakkaban da wanda yake dagwargware a lakhtilafis suwar wal a kan saɓani na surarsa daga qan wal da yadda halittar sa take wal harakati da mutsi wa qawa'i da dabi'a wal da ƙarfi wal af'al da ayyuka ma ittihadil unsur tare da takaituwa kuma tare da abin da ya shaye kaɗaituwar maɓuɓɓuga asalin abin duka wannan da muku sana shi mashi'ati wallahi ya ta yana yadda mashi'a Allah ta kokonta ai za a ga ɗan adam shi ma ai daga manini ma dabbobi su ma daga manini ma an gane ko tsuntsayen su ma daga manini na da kaza da tsuntsu ko da kai suke yi ai sai na mijin daga cikin su ya taru da su ya taru su ruwan mani sa nan su yi kwai kaga in ka koma ga asalin da ruwan mani amma kuma ga ta wajen halitta Allah madaukakin sarki ya kakkasa daban daban an wa wannan ƙaharu awa wannan ƙaharu yanzu ka dibi yana abin da ya shahe shanshani ka dibi ƙaharu ne sai mai kokonto wanda zai kama ya bi diddigi ya kira ya ga koko da alawa yana ba ta an gane to za a ga wata halitta ta nan daban daban inna Allah alalle Allah ala kulli shay'in akan komai kadirun mai cikakken iko na min zalika daga wannan ma zikira abin da an ka ambata da bayyana linna dan Allah shi yi bayani ga mutane annal ahkama lalle hukunce hukunce Allah sai shara'a lahum wanda Allah shar'an ta gare su inna ma hiya da fa'ida ta ambusi wannan da fa'ida kawunan su ne li yuzizahum biha dan Allah ya sakan ka su da ita fi wal akhirah duniya da lahira summa aqaba sai Allah ya ta'ki bi karin bayani ala zalika akan wannan bakala ne Allah ya ce لقد أنزلنا إليكم آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله تعالى لقد أنزلنا Allah madaukakin sarki ya ce hakika mun saukar ayatin mubayyana ayoyi waɗanda suke suna bayani daki daki ai bayyana waɗanda suke suna bayani filla filla daki daki biyar qur'ani shine alqur'ani fihi a cikin sa kamun bayar cikin qur'ani hukunce hukunce waɗanda suke ga fili wa bayyane da tudurka hal hukunta hankula ta riske ta as-salima hankali wanda Allah ya yi gida ya gidan shari'a Allah ya hadi mai shawa Allah yana shiryar da wanda ya so hidayah ta shiryar da ila siratin zuwa ga hayya tariqa hanya mustaqimin min kada ai dinin islam shine addinin musulunci al-mushtamil wanda ya haɗa alama bi salahu dini wa duniya akan gyara addini da duniya kuma karanta da kada an laqad anzalna ayatin البينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم نعم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين نعم الله لما بين تعالى lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muna bayani daki daki filla filla annahu ya hadi man yasha'u hidayatahu Allah maɗaukakin sarki yana shiryar da wanda ya so ya shiryar da shi shari'a yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki ya shiga yubayyinu ya nemi na bayani daki daki billa billa anna man lam yuridillahu hidayatahu cewa duk wanda Allah bai nuhi ya shiryar da shi ba la ya tadi wallahi bai shiryawa wa in zahara lahu alhaq ko da ga gaskiya baro baro ana ganin ta in dai Allah bai nuhi sa da shirya ba wallahi ba zai shirya ba Allah ka shiryar da mu wa aqarra bil lisani ko da ya burci da harshe annahu muslimun cewa shi musulmi na da shi musulmi amma ko da ke zai gaskiya wala ya kullu imani imani bai shiga bi kalbi a cikin zuciyarsa kaga fa ya mu da dukan sai wanzu yana mai yakin Allah fa sai Allah ya ambata mu ba da sifatin nifa sashin sifofin mina hicci dan mu nisanje su fa qala sai Allah ya ce Allah shi tare mu daga mina hicci Allah ce wa ya kulu na suna cewa suwa na ai almunafiku na su ne minahika Allah amanna minahikai suna cewa mun yi imani na mun gaskanta billahi da Allah bi tauhidihi da ɗayar ta Allah wa bin rasul suna cewa kuma su minahikai wanda su yana da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu shine annabi Muhammadu. wa sa'ana muna da'a a cikin su da ma haka ma bihi ga abin da sun kai hukunci a ciki Allah ce sun mai tawalla sa'annan sai ya juya yurid ya bijire fariqu min wani yanki daga cikin su min ba da zalika bayan haka an daga wannan abin da sun ka faɗa Allah ce wa ma'ulaika waɗannan ku su kasance ba al-mu'riduna waɗanda suke masu kaura kai an hukumin lahi daga hukuncin Allah mumini na Allah ce su kasance masu imani ba al-ma'abudina waɗanda suke an san su le muwafaqati qulubin li alsinati saboda ni abinda a cikin zukatan su to shine daidai da abinda ya shahi halin su saboda haka wallahi mun nisanci minahinci minahinci ba abuna wanda yake mai kyau ba dama abinda ake nufi da nifaqa ya kasance abinda a cikin zuciyarka ba shi kake faɗa ba Abinda kake faɗa ya saba ma abinda a cikin zuciyarka saboda haka mina cikin nan da kuke gani mataki mataki na akwai annifaqul akbar akwai akbar wannan annifaqul akbar duk mai yin sa in dai bai tuba ma Allah ba ko da yana sallah ko da yana azumi ko da yana zakka ko da yana aikin hajji ya mutu akan haka a ranar tashin alkiyama wallahi wutar da an ka sa abu jahal canza a sake a ranar kiyama irin wannan minanci shi an nifaqul akbar yukhrij sahibu an al-milla duk mai yin sa wallahi ba musulmi bane ko da yana sallah ko ranar tashin kiyama ko masa wuta kullum kana tunanin bala'i ya farma musulmai musulunci ya samu tasgaro al'ummar musulmi ta samu matsala to kai makoma ka wuta a ranar kiyama kuma in ka shiga cikin abadul abidi na baka fita domin Allah madaukakin zan yi ce mana inda munafiki na tattarki alfa kaga Allah ta halatta inal munafiqina Allah ce lalle munafikan Allah Allah ce fi darkil asfal minan na suna can ƙarƙashin wutar jahannama dangi na ƙasa can a ranar tashin alƙiyama kuma sai kaji Allah ce wallan tajid lahum nasira Allah ce har abada ba ka samu gare su wanda zai taimakon su wanda zai agaje su saboda haka kungiyoyi suna na ana ta kakkafawa a cikin al'ummar musulmi waɗanda waɗannan kungiyoyi yaƙi na da musulunci rusa musulunci na kwaɗa da addinin Allah na to kai saboda baka da tarbiyya ta addini karatun na addini baka yi ba sai ka sai ka shiga cikin waɗannan ƙungiyoyin ka koma kana kyaman ƴan uwanka musulmai ka koma kana kyaman musulunci ka koma kana kyaman waɗanda ka addinin kaga ka samu matsala za a ga wani yana cewa musulunci akwai tsanani cikinsa musulunci akwai tashin hankali cikinsa sai ka yana cewa ku sassauta ku yi sannu-sannu wallahi musulunci addinin musulunci malam addini na wanda yake na zaman lafiya addini na wanda yake na kwanciyar hankali sai dai shi musulunci bai yadda wani ya taho ya ce wai zai yanka ka kai kwanciyar yanka ka musulunci bai yadda da wannan ba yanzu ku jibi surar ga tanu tun daga farkonsa ku dubi yadda muke karantawa ayoyi mataki-mataki na zaman lafiya na kwanciyar hankali ku dubi abin da kai a madina sun kawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaji manzo Allah ya mare wani kaji manzo Allah ya zage wani kaji manzo Allah ya aibanta wani haka manzo Allah ya dinga tahiya khatwa khatwa mataki mataki sai da umarni ya zo daga Allah maɗaukakin sarki na hukunta waɗannan mutane sa'an na aka hukunta su saboda haka addini babu tsanani a cikinsa an rufe cewa da ba da wasallam ya ce addini ya surun. ba wani wanda zai tsananta wa da addini ya ba ku. sai addini ya rinjaye sa sai an zo an yi addinin ba da shi ba saboda haka wasu waɗanda aka gani suna guluwi suna wutawi da addini ba su fahimci addinin na ba shi nisa ku diba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi da wannan alqur'ani ba shi shine sayyidul mujahidin ba to annabi sallallahu alaihi wasallam kaliba sai da ya zauna garin maka kusan shekara goma sha uku shi ba ake cutarwa shi ake zagi shi ake aibantawa manzo Allah bai bugi kowa ba manzo Allah bai aibanta kowa ba manzo Allah bai ci kayan kowa ba da'awar nan da Allah yake ci gaba na kiran mutane zuwa da sanin mahalicin su shine Allah wallahi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba sai da aka yi hijira aka zo Madina ku ji da an ga yadda an kai ta arna a wannan lokaci makka ina aka gayyato arna aka taso aka so har garin Madina domin a tumbuki annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai kaga sai wannan lokaci da Allah ce huzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim Allah ce to yanzu an ba da dama lil ladina ga waɗannan da suke yuqataluna kun san ya kasu ake su ake kankashewa bi annahum zulimu Allah ce domin an zalunce su an yi musu ba daidai ba ku ji ba lokacin da garin makka zafi yayi zafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun shiga cikin halin kakani kai manzo Allah ya diba cikin sarakuna na duniya a wannan lokaci sai manzo Allah ya ce to ga sarkin kasar Habasha ta ba a zalunta kowa a gunsa duk da lokacin ba musulmi ba ne manzo Allah ya ce ku hijira ku je wurin ku tafi can wurin sa can nan za ku je ku dan samu natsuwa kami ta bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala to a kaga shi ma jihadin kansa an shar'anta sana saboda ni saboda kariyar kai an shar'anta sani liƙi ilahi kalimatillah domin daga addinin Allah ya kasance a bayan ƙasa ba abin da hake ji sai la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda aka hatta jihadin da gangani waɗanda ba su karanci fikihul jihad ba suna haka bi a cikin ƙasa ko da yaushe suna fita da hankula al'umma su kashe na kashewa su buge na bugewa su na ƙone na ƙonewa da sunan islam wallahi musulunci daban su daban wannan ba karanta suwa wace ta islama kai ka karanta risala ta abdullahi bin abi zaid al-qayrawa na ababul jihad ka gani a jihadi ba haka kawai ake zuwa a farma waɗanda ba musulmai ba da kai hmm. na farko karanta risala a gani yace na farko za a kira su zuwa ga musulunci me ya musulunci Allah da ya halicce mu Allah da ya samar da mu Allah da ke ciyar da mu Allah da ke shayar da mu Allah nan da ke baku lafiya ya samar da ku da babu wannan Allah ne ya muku haka shine yace a kaɗai tashi da bauta duk abin da haka bukata ka roƙai kuɗi haka so ka roƙai mulki haka so ka roƙai lafiya haka so ka roƙai in kana da kuɗin sun ka tafi jarabawa daga Allah in kana da lafiyar tattahi Allah nan shi ne ya san ma wannan lafiyar gare ka ka koma gare nisa. na farko shi za a kira su shi an muka da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam to ya an ka kira su ga musulunci sai sun ka kai, ba mu yi da kuma ka qur'ani ai ya ce la ikraha fid din babu sa ga addini ba magana in dauki da ko yuka ko wani makami ce dole sai ka ce la ilaha illallah ba wannan abu to sun ka ce ba su sai aka ce to ku bayar da jizya ga wani abu wanda za ku ba su a duk shekara masu karfin ku ga abin da za su bai matan ku ga abin da za su bai yaran ku ga abin da za su bai kuma duk wannan in kana karanta littafin fiqh za ka ji sun ce haisu kanaluhum ahkamuna a inda suke suna ƙarƙashin jagorancin mu a al'ummar musulmi ko faɗi la ilaha illallah sun ce ba mu Allah ma da ya halice ka ba ni na za ka bauta ba ba shi sai ka ce ba kai ai ga tsaurin ka ya kai tsaurin kai to duk da haka ba a ce da kai a sa bindiga ko makami dole sai ka shiga ba an ka ce to ka ba da ni tsaya ba la musulmi yana ba da zakka ba ai zakkar da musulmi ka ba suwa inda gwamnati wadda ke cikin da tsari na Allah ai suna aka kai mai sulma zakka musulmi wani ya yi da miliyan kaza wani miliyan kaza wani miliyan kaza sai a kai ma gwamnati gwamnati nan na kaka samu a kudin shiga ƙarƙashin tsari na musulunci sai a yi hanyoyi a samun muku da ruwa a samun muku da wutar lantarki a samun muku da asibitoci a samun muku da abin da ya shafi makarantun ne da waɗanda za a wa albashi a yi ta wannan bangare na to musulmi na ba da zakka to sai musulunci ya ce to tun da ba da musulunci duk zaman ka kayarin ta ba a tilasta ka amma tun da kana karkashin inda muka jagoranci ba da jizya to sai ce ne ba da jizya to nan da an ka ce a yaƙai don ta'addanci ya zama ko ba haka ba to yau sai ka ga yan duniya suna kururuwa arna mu lalace malam wai muna da tsarin su me da tsarin su yanzu ƙasashen turai da aka gani in sun kawo dokoki a ƙasa an ka ƙi biyar dokokin nan kada sai su je su haɗa ma kai cikin ƙasar ka ma sai su taso ma da bala'i ƴan ƙasar ka da sai su rikita ma ƙasa kaga tsari na na ɗan adam an ƙibi ne an da bala'i to yana ka da tsari na Allah kun ga hatta da halin da wasu suke kururuwa suna lalata fuskar musulunci ga waɗanda ba musulmai ba musulmi hanya wa musulmi tsari ba to Allah ya shirya da mu saboda haka minahincin nan da kuka gani kamar yadda muka ambata wancan shine minahinci babba yana dawo da mutum cikin wutar jahannama akwai annabakul afga akwai minahinci kaɗani, kamar irin karya kamar annamimanci kamar saba alƙawar duk wannan minahici na amma bai kai irin wanta annabakul afga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana alamar minahikin Allah guda wuri idza haddatha kadhaba وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن fara to kaga waɗannan alamomi ne na minayaci amma minayaci wanda yake karami wanda mai shi in bai tuban ma Allah ba ranar kiyama yana akan mashi'a Allah yan Allah ya ga dama ya yake mai in ko Allah bai gada ba ce to tun da kai ƙarya tun da ka alƙawari tun da kai kaza sai mun dan dan kana ma sai a yi ma azaba gwargwadon laifinka sai a fitar da kai tun da kana da imani a kai ka aljanna Allah sa ka a ɗanɗana muna Allah sa ko wuta Allah kan mu gani ranar kiyama Allah sa muna zuwa yana alkiyama Allah ce kai wuce kawai aljanna Kai kayan Allah na ko to tun da ka dena eh ce da zai kana da magana kai insha Allah da mun je gaba Allah za ta kai wuce ba Allah ku tafi Allah tabbatar muna da haka sai Allah ya ce wani zaru وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون الله تعالى وإذا دعوا سمنا يكن الله وزيها فسفوة سنة الله كوي saboda haka siffa ta ga ta Allah ka in ka ji kana da irin wannan siffa to kai maza ka ce Allah na duba na bari ban koma in ku ba ka da irin wannan siffa to kai ta roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sa ko kusa gare ka kace Allah ta'ala ce wa idza du'u su ne na yaka Allah idan an kira su ila Allah an ga ku zo zuwa ga addinin Allah ku zo ayi aikin Allah ku zo a daga addinin Allah wa rasulihi ku zo a daga karanta suwa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. wanda yake manzo Allah al-muballighu anhu shi an mai isawa daga Allah shi an dan sako daga Allah da ya kuma bainahu da ya hukunci tsakanin su da bari ko min sai ga wani yanki daga cikin su mu'riduna yana mai kawar da kai al-bazi la yadituwa wajen hukuncin hukuncin Allah wa hada wannan idza kana hukmu alayhi in hukunci yana akan sa bi dalilin kauli saboda inda Allah ce wa iya kullahumul haqqu وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مسعين الله تعالى وإن يكن لهم الحق كان تفهمنا يكن الله إن حكي ناسنا إن أنك تو أنك كتونا دولنا مسألة فائدة ذات قوما غريس يأتوا إليه ذات زوغة وننكرا مزعينين سنا ما سدورا مسرعين سنا ما سدورا ظاهرين سنا ما سدورا wadda ita al'adar nanakan Allah a kowane zamani suna fuskantar musulunci lokacin da sun kaga abin da ya yi musu daidai amma duk lokacin da sun kaga wannan tsari ya saba ma abin da suka so su sai su yi watsi da tsari na musulunci Allah shi kare sai Allah ya ce ni أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون kaga saboda Allah ya nuna ma abin malam akwai muni sai aka zo da wata hamza wadda su malaman larabci suke fi da ita hamzar da muhammad bayan tana hamzatul istifham akwai at-tawbiyah din irin wannan hamza ita ce malaman larabci suke ce ma at-tardu min al-ikhbar ta fi tsanani busa gaba da labari ai an ka ce fi qulubihim maradun ayayi cikin zukatansu akwai wata rashin lafiya kaga labari na Allah ka ba mu to ba a yaka ba sai Allah ya ce a fi qulubihim maradun kaga sai an karbo da wannan hamza bayan tana tambaya kuma akwai at-tawbih a ciki to wannan ya fi tsanani in ji malama harshen larabci Allah ya fi kulubihim ma'ruf yanzu cikin zukatan su ya akwai rashin lahiya ko gurin kalinci ai ta huce kowai sun shakka Aisha ku sun shakka bi rubuwati ga annabtaka annabi am ya kafu da wai kojin tsoron suka yi an yi nifa Allahu alaihim wa rasulu Allah da manzo su yi masu zalunci fil hukumi a cikin hukunci ai fa ya zule mu bi su yi zalunci a cikin la ba haka babbar Allah ce bari maganan nan waɗanga wadai ka mu zalimuna Allah ce a'a waɗanga ne azzaluman yana bil i'rad anhu domin koshi suna kauda kai daga tsari na Allah suna kauda kai daga tsari na Annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sai Allah ya إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون فألا كسكى معك Allah sai inna ma kana mumini mu'minina a din sani ga an magana masu imani ga abinda asiffan masu imani ga waɗanda suke mutane kirki kaga aka tun waɗancan kenan Allah ce zaluhu ila Allah wa rasulihi in an ka kira zuwa ga addinin Allah yan an ka kira su zuwa ga aikin Allah yan an ka kira su zuwa ga abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zo da shi da ya kowa bainan da ya hukunci tsakaninsu. su to su masu imani fal qaulul la abin da ya dace da su abin da ya kamata su faɗa an ya kuru za su ce sami ina wa abana sai su ce mun ji mun yi ɗan abin ijabati da ansawa Allah ce wa ula ka wannan gahi da ina yayin nan umul mughlibu da wala su ne masu babban rabo annajuna waɗanda suke masu tserewa yanzu kun daga ga alqur'ani gaba gare mu ko ba haka ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ya koma ga Allah ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta ba mu da jagorori waɗanda ke jagoran mu yanzu ga mu nan a gare ya mai ba mu da jagorori na addini muna da ga shugaban majalisar malamai na azumi duk matsala wadda ta su ta abin da ya shafi matsaloli na addini shine ake fuskanta yana da mataimakansa akwai bangaren gudanarwa idara waɗanda suna ka shiga su da ta an ka ga wata matsala wadda ta shafi kuɗi ana so a je a nemi kuɗi ko a je wajen hukuma a je a yi bayani duk bangaren idara na ga bangaren agaji suna za su je a haɗa kayan wa'azi su shiga gaba ƴaƴanka ce za ana wuri wa'azi su ka fara isa a je a gyara a yi komai kun ga wannan jagoranci na wanda yake mai kyau to duk lokacin da sun ka kira mu zuwa ga aikin addini sun ka ce ga wata matsala ta addini a zo a yi a ce inda karfin mai kari wanda adda dukiya na gaya muku cewa dukiya wallahi Allah ya ba ta na wallahi nan kani na aljanna in kai wasa har ka mutu ka nemi aljanna ba za ka ji ranar tashin dama ka yi da na sani kuma lokacin da na sani ke amfani ka Allah ce ga aljanna ta nan mai tsada ce kuma dukiyar da baka na baka na nan ka neme ta ka taimaka ma addini na ka taimaka ma iyayenka ka taimaka ma yan uwanka ka taimaka ma mabautanka ka taimaka ma marayu ka taimaka ma gwagwaye Allah na baka na kullum kana fita ka je ka nema kuma in baka to na baka na dan ka nemi aljanna gashi kaya ba ka ta to abin na can ka baro gidan duniya akawun ɗinka yana can ma kare ka baro to nan mi ka yanzu ba ka tona dan ka samu rahama ta ba to can na aka aikin da ake sabbaba a samu rahama ba kai ba to hatta wanda yake mai ɗan kaɗan kun sa akwai juhudul mulki ƙoƙarin mai ɗan kaɗan kakkaran makanka duk abin da Allah wuri ma an gaji shi aikin Allah na wallahi ne ka ba su sai ka ga addinin Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba yanzu ku da kasashen turai in kana karanta a jaridu kana kallon kafafen yatsa labarai ka dibi yadda musulunci ke shiga ƙasashen turai wallahi turawan nan da aka gani in ka ji kuɗaɗen da suke kashewa wajen hidima da addinin Allah wallahi sai kaya mamaki yanzu in ka je America ka ga masallatayya ka ga makarantun ni wallahi in ka je America ko Faransa ko ina cikin waɗannan ƙasashe ka ga wani masallaci an ka nuno ma shi wallahi sai ka ce masallacin nan maka yake ko Madina masallacin shi ya gina kai shugaban ƙasar America shi ya gina musu shugaban ƙasar faransa shi ya gina musu su sun ka gina ajinsu masu duke su ta musulmai suna ka irin waɗannan ayyuka yanzu ku da abin farin ciki ba na an ka tuwo jiya an ka gabatar da mota ba tsakani da allah ba da mun buɗe zuciyarmu mun samu waɗanda jagorori na alkhairi sun yi tsaye ba don allah yanzu ya kai a ce an mallaki motar nan ba da an yi ba amma tun da an kai gashi na ai kuma an wuce wannan wurin haka ya je shugaban malamai yana gaya mana cewa za a fito da wasu tsare-tsare wallahi kowa ya buɗe zuciyarsa ya an ka ce ne gashi to kowa ya kokari ya taimaka a ce ga mu da motoci muna zuwa daga addinin Allah mu gina masallatayya mu gina makarantun ne makarantun nan da kun ka gani wallahi nan da za a samar da ƴaƴa waɗanda suke masu tarbiyya waɗanda sun ka san Allah waɗanda sun ka san girman mutane waɗanda sun ka san mutuncin ƙasarsu ba za a haɗa kai da su a rusa ƙasa ba in kana son ka samu ɗan ƙasa na gari sai ka ba shi tarbiyya ka faɗa mai ya san matsayin Allah ya san matsayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san girman shugabanci duk wani tsari da za a kawo a duniya wanda zai nuna ma girman shugabanci wallahi in ba alqur'ani ka karanta da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi ne? annabi shine shugaba na kololuwa amma ku ji ba wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ko haka kada ya ji wani ya zo ta bayan ya kama mayafin manzo Allah ya shaƙe manzon Allah gab ta baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya an kai ni ne ma ya ce kai dukiyar da gata nan ta bai mali tun da ba ta ka ba ta mahaifin ta ka ba ka ce a bayan manzo Allah ya ce to sakani yadda aka ce a bayan manzo Allah ya ce sakani ya saki manzo Allah ko da ya saki manzo Allah nan har ya bar zalla ga wayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce mun sahabbai ku je a idi rakumi kaza a bayan ina za ta samu yaron da shugabanci yanzu ko shugaban kasa ya biyo kaɗan gita haka wala sai ka ji ba da yi ba wai ka kai ne ba kaɗan gita sai a sai ka taɓa shugabanci to ina za mu samu wannan sai mun gina waɗannan makarantun ne mun ba da wata tarbiya mai kyau in an ka ce wani shugaban ka na jagoran ka na wajibi na kai mai da'a ko da ko yana abin da ba daidai ba ina abba za ka yi mai da'a ba ga wannan ma'asiyatullah ga wannan sabon Allah amma ba cewa an kai kai mai tawaye kai mai zanga-zanga ka aibanta ya kai kaza kai kaza ba tsarin bane na islam to dole da sai mun samu makarantun din nan na addini mun samu maluma masu hankali masu tunani su ba ƴaƴan mu tarbiyya wanda take mai kyau to Allah ya sa mu karɓa wannan kira shi na Allah madaukakin sarki yake gaya mana su masu imani mutanen kirki ɗan an ga kira su to ga abin da suke faɗa sai Allah ya ce wa la'ika humul muflihuna wadanda su ne masu babbar rabo annajihuna masu tserewa Allah ka saya mana ثلاث ومن يطع الله ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون القرآن الكريم والله ما أنت مستعد لكم من يمين كافرين نكسروا والله بمسلمة وسيدة جاء آية yana asijin a kurkuku gida yari ya ji wani musulmi yana karanta wannan aya ya ce billahi lati la ya karanta littafin a taura ya karanta littafin injila amma bai ji littafi wanda ya tattara waɗanga abubuwa ba kamar yadda wannan littafi alƙur'ani ya tattara su kuma aya guda ta an ka karanta amma ayar kuma ya ci gaba ɗin abin da a cikin ayar ga a taura da injila da ya karanta ba ta tattara abin da a cikin ayar ga guda ba wannan shi ya sa ya ce ashharu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah ka karanta aisaru tafasir na ashek abubakar jarin jazairi za a gaba saurara ku ji Allah ce wa man hawa illaha wa rasulahu duk wanda ke da'a ga Allah kuma yake da'a ga manzon Allah kaga ni fi ma ya amuru bihi ga abinda Allah yake umurtarsa ko manzon Allah yake umurtarsa wa yakhsha Allah kuma yake jin tsoron Allah ya khafu yake jin tsoron Allah lokacin da aka aikata umarnin Allah lokacin da yake aikata umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana jin tsoron Allah lokacin da yake yi wa yattaqi kuma yana ta'a da Allah da kasar al-ha'i wa yattaqi wa qul hadithu qulaha wa yattaqi da an yi tsaye a wuya ya a gare bi ma ya kuma biyi mu. ga abin da yake hukunci gare in fa'ida ta gare au alaihi ko hukunci gare abin nan yana damar da shi yana cutar da shi Allah ce ko ula'ika humul fa'izuna waɗanda su an masu babbarahu a rabihuna masu ce riba fi ce a cikin kasuwancin su fi duniya a duniya na juna masu tsewa minan nare daga wuta bi da jannati da shiga aljanna da akhirin da wallahi wannan yace wallahi wannan aya ta an musabbabin musulunta sa yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ba Allah ya kara mana imani malam shi wajen sifatil na, yana daga cikin siffar munafikan Allah Allah shi kare mu adam al-ta'a rashin da'a da shugabanci siffa ce ta munafikan Allah kada a ce wani shugaba ka ce kai ba za ka yi masa da in kai ba shi kawa Allah kai kawa sa'an na rashin ta'a da haka gani yana kabbawa ma bala'i duniya da lahira yana sa ka yi ɓarin ibada yanzu tun daga masallaci aka ce wajibi na ka yi da'a ga liman lokacin da aka zo aka yi kama aka ƙari ni liman zai fara yi ba kafara harama ba ya ga ce kai da Allah wanga liman ni na yi shi sanin qur'ani na yi shi sanin hadisi na yi shi sanin bitu ya za a yi a ce sai ya ce Allahu akbar in ce Allahu akbar sai ka ce Allahu akbar kai kai daga baya ka dawo ka bi shi ka bi shi ka bi shi ka bi shi ka bi shi har an ka kai liman ce assalamu alaikum ka ce assalamu alaikum kai barin sallah wala ba ka da sallah saboda ni kayan girman kabbara ko ko da kai an ka fara kabbara sai da yayi kai kana nan kana da iya rukuyi kai rukuyi iya tsago ka tsago iya sajada kai sajada sai da an ka kai wajen karatun bada ka ce kai waya ya ta fata da tsawo sai ka ce assalamu alaikum sai limai ce assalamu alaikum barka da sallah mai haifar ma rashin da rashin da ya liman tun da Allah ya tsaya ma shi manzo Allah ya tsaya ma shi wajibi na kai da aka yi. to saboda haka da'an na addini ta Allah shi ya umarni ya ce a yi da'a manzon Allah kuma ya ce a yi da'a to wasu sun ɗauki da'an nan ba komai ba kamar mace ta a gidan miji ta ce ba za ta ji miji ba ba za ta yi da'a ga miji ba ba za ta saurara a miji ba ba za ta tsaya dokokin da mai gida ya aza waɗanda ba su saba ma ƙur'ani da sunna ba ta ce ita waɗannan abubuwa su za ta bijire ma za ta sha za ta sha wahala sun da nan gidan duniya saboda ni saboda ta kasance wadda take mara ɗa'a yanzu in kana da mata biyu ko uku ko wani wallahi duk wadda adda ɗa'a a cikin su za ka ga ita adda kwanciyar hankali ita adda nutsuwa ita an babu tashin hankali tare da ita saboda duk abin da zai faru cikin gida cewa za ta yi sai abin da mai gida ya ci in an ka so a canza wani abu sai ta ce to kun san tsarin mai gidan gaba ga abin da ya aza na dokar gidan ga ku bari ayyata in ya ce a yi a yi in ya ce a bari a bari to kan sai ta samu na zuwa da kwanciyar hankali amma wanda ba haka ba ga kullum akwai matsala tare da ita to haka hiya take ta addini don Allah mu kasance masu da'a ga shugabannin mu na addini duk abin da za su tuhu mana da shi in dai abin nan ba ya kauce matsayi na Allah ba mu yi musu da'a in ma ya kauce ba cewa za kai ka yi bori ga shugaba ba a'a ka je ka same daga kai sai shi shugaba na wani na ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza ko ba kai sai ce bai za ka yi kayan kure ba shugaba sai ka ce shugaba a abin ba nan ni ne ga kasashe na ina ganin kamar kalla shin wai abin nan ko ni na ka ganin haka to Allah zai buɗe zuciyarsa wannan lokaci sai ya hango ya ce lallai akwai makaranta insha Allah za mu ɗauki mataki sai mu tara to Allah ya sa mu ƙara fahimta shi na nan Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa ومن صفات المنافقين ko? عدم الطاعة فعلا في الخروج إلى الجهاد to kaga kuma ana nuna lokaci yayi kuma nan kaga matasa da ya kamata mu tsaya abinda muka karanta dai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ترجمة القرآن الجمعة الشيخ عبد السلام أبو بكر شيباب shugaban kwamitin wa'azi na jihar Kebbi tare da alarama malam Ismail Ahmad daga cikin Kaduna suna da kama tsaro da ala da ta kankan musu da suka yi. sai yanzu idan kun lura bayanin da malam ya yi yanzu na in mutum ya riga liman tallarewa sai malam ya ci karatun fatiha domin ko malam na yin tahiya ya mutum karatun tahiya mana karatun tayya in kana karatun tayya sai ka riga shi tsallakewa domin mara shi yake fatiha ka shi ne musu a biyara karatun tayya mara yake wannan kaza wa lissani shi ne ake jira shi kaza wa lissani ga abin da kake so ka fi sai kawai da wani kuma na da ba da fara talaka ta kawo mara da kai ya kara mu raha ya kara da harshen ba a kan da gama da gaskiya a cikin kiwon kiwon da gaskiya ne ake da a kan mu kula wa da wani zo fage na karanta da wuri wanda tambayar za mu suma da ita shi ne mai tambaya kan tambaya yake mutum ya fito masallaci sai ya karar da limani ya kare kala isha'i shari'a ta yi da ko an baka intin cewa ka fi su tarami idan sun ya ka a biyu sun tallare sai ka yi bayan kuma ka cika ka a biyu ka samu idan na ka tsaye shi idan kai haka ya yi ne shari'a ta yi da yi kuwa to Allah ko matsaloli na ibada mun ji radda muka buɗe tafsiri a nan na ce duk abin da za mu yi na ibada ne ko mu'amala ce ya kasance mun zuwa akan fahimtar magabata magabatan nan da fahimtar su aka addini kuma faɗa Allah faɗa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahu thumma alladhina yalunahu kenan waɗannan mutanen da manzon Allah ya ambata ƙarshen wannan hadisi fahimtar ta fi tamu zamaninsu ya fi namu waɗannan mutanen masu imanin nan sun yi mu annabi sallallahu alaihi wasallama ai cewa la ta subu ashabi ko kafu zai sahabbai manzo Allah ce da ɗayan ku ya ciyar da dukiyarsa kwatankwacin girman dukiyar ku gudu ma balaga mudda ahadihim wala nusifa shi da aikin nasu da fahimtar tasu da ibadar tasu to mu ne sai dai mu biyo baya to kaga kamar yadda mai tambaya rubutu tambaya ita dai sallar da ake yi ta asham ai sallah ce ta nafila ko nafila an ka kowa ko ba nafila an ka to ita sallar isha'i wa nafila ta goma shila to kada ko ba haushi yana cewa ai da hanyar jirgi da ta mota ba gudana ba sa'an da ita sallar farilla kada ranar tashin alƙiyama duk abin da an farilla ya inganta cikin hadisi in an ka ce an ka riba farillar ka nan da nan da nan da nan sun samu ƙwalzali an samu matsala sai Allah ya ceto a ce a dibo cikin nafilat ne sai a tabo a gyara a shi kaga kowane matsayi ne da to ko da ka taho an ƙara sallar isha'i kamar yadda mai tambaya ya rubuta to kaga dai ita sallar isha'i farilla ta ita ko gami nafila to kaga ba guda bane saboda haka in ka taho abinda shari'a ta azaba ka fara yin sallar nan ta farilla in ka yi ta yana fata an gani sa'an nan ka so abinda ya rage na sallar asham sai kai saboda sallar asham yau in kan mutu ka ce gama Allah ranar kiyama Allah bai ce masu sakatare an kai ba ka yi sallar asham ba sallar isha'in na ita za a kalle ka ashe sallar isha'i din nan ka yi ƙoƙari kuma ka yi ta kamar yadda shari'a ne domin in ka ce ka shiga sallar asham da niyyar sallar farilla an samu matsala saboda ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ne yace innama ju'ila al-imamu li fala takhtalifu alayhi manzo Allah ce inna ma abin sani kaga sai da yazo da adatu hasrin to ila imam manzo Allah ce an sanya muku liman na an sanya muku liman manzo Allah ce fala takhtalifu alayhi eh an sanya muku liman domin ku koyi da ni fala takhtalifu alayhi kar ku saba da limanin to yanzu limanin kai na asham kai da niyami sallar isha'i don Allah karkashin hadisin da an saba ko wa saba ba shi na duka gaya muku dukkan wannan na fiku wallahi ku karanta su kuma ku rike a yau tun iziya in ka karanta mai iziya ya gina bade na sallah ya gina bade na ni na biyan liman yace daga cikin shauɗan ingancin sallan mamu da liman yace an yatta hadatin sala sallar su ta zama guda azahar liman kai azahar la'asar liman kai la'asar man mangariba liman kai mangariba ina ba fata an gane to kun ga karshen hadisin gana annabi in an kai haka kaga tsakanin niyyar ka da niyyar liman ta saba to kuma annabi ya ce fa la taqtalifu alayhi manzo Allah shi kada ku saba tsakaninka da imaninka ina ba ta an fahimta akwai rubuce-rubuce wannan da za ka gani na maluma mu'azar na wannan zamani za ka ga wani malami ya ba da fatati kana yi domin annabi ya ce inna mal amalu bin niyyati wa inna ma li kulli imrin ma ko ba haka ba to malai in kai fiqh a wannan zamani sai mu diba su ya fiqh magabata shi ina ba ta an fahimta in ka yi fikin ka yi fahimta to sai a ɗauko na magabata ya daidai da naka ka ga hadisin da na eh, ah, innamal amalu bin ka ɗauko bukhari ka ɗauko muslim ka ɗauko tirmidhi ka ɗauko abu dawuda sahahu sit da dukkan hadisi za ka ga manya inda suke kawo hadisin nan a wajen al-ikhlas yin aiki don Allah in ma ka diba hadisin shi an musabbai domin wani na yi hijira sabba a nan sallallahu alaihi salama su yi hijira sun zo ruwan Allah shi wanda akwai wata mata wadda take kyaukyawa yadda ta koya aure ta kace a sai ya taho madina sai ya haɗa naya da naya tun daga makka ya taho madina sai annabi ya ce na mal amalu bin yayi wa inna ma li kulli imrin ma nawa ko ba haka ba kaga ko arba'una hadisi ka dauko yana nan fi na farko sharruhukan da an kai mai za a ga sun gina babi kan abin da shahi al'irla duk abin da za ka yi yi don Allah kaga hadisin yana magana wannan bangare shi ko wanda hadisin kaga annabi ce inna ma ju'ila al-imamu li yuqtamma bihi fala tahtaju wa ga wanga hadisi karara ko ba ka je larabci kaga an ce imamu ko ba ka ce imamu kuma ka ji ai magana sabani ya ce fa la tasani ko alayhi to saboda haka shi na zaka ganin malaman malikiya karkashin wannan hadisi sai su ce mai la'asar bai da mai azhar mai azhar bai da mai la'asar mai mangariba bai da mai isha'i mai isha'i karkashin wanga hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ka zo a wannan lokaci liman ya limana ya ƙara ashab ya ƙara sallar shayi, har ya shiga cikin ashan sai ka koma gini. dama akwai a'alar sirri akwai adalin sirri ka yi karatu yadda ba za ka ɗaga muryar ka ta kawo ta shuwish ga shi liman ko masu biyar liman ba ina ba ta an fahimta wannan ita al'ada in kai abin da ya rage na sallar ashirin sai kai dan abin da bai da daɗi kai malam ka ji ranar tashin kiyama ibada ka tana da matsala saboda haka kai ko da ga maganganu na malamai malam wani ya ce kaza malam wani ya ce kaza wala wani ya ce kaza to mu aza mutane akan abin da ibada su ko da an je gaba Allah ranar kiyama babu matsala ina fata an gani To Allah ya kara gane ka alhamdulillah lokacin da muka yi alƙawari ya kai mutane ne kuma tambaya guda <laughs> Allah ya tsira ka a ila nan za a tsaya shi na kuma na kai a yauri na Allah kai mu gobe kuma akwai tambayoyi da a shirya wa matsala Allah kuma ka tsara kai mu lafiya kuma kula da a kai mu na ka akwai ɗan uwa da kan ba na zuwa akwai na haka shi da mai yin zuwa kula da ta da sirri yake gano a kan da kula da kan da ta shi wa malama صلوا على نبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا الله منا توسلي بسورة التشهر Allah muna tawassali da wannan karatu da Allah ya gabatar da shi Allah muna roƙonka alkhairanka ta da a cikin wannan wata mai albarka wata ramadana Allah ka ba mu shi gada da kake ba masu azumi ya Allah muna roƙonka Allah ka ba mu wannan lada Allah muna roƙonka marasa lafiya daga cikin mu da wa'anda mu ka sani musulmai da wa'anda mu sani ma Allah subhanahu wa ta'ala ka ba su lafiya Allah ka sa jimiyar da suke ciki ka fara ne na fasakiyar shi ce ka fara ya Allah muna roƙonka malam ne karanta da mu a wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka Allah ka sanya masa wannan karatu a cikin mizanin kasa ana ramar ya sha masa gaji ya Allah muna roƙonka Allah su ya na ruwa ka alaka da fuskokin mu a cikin aljanna Allah ka kayyama zura'arsu Allah ka kayyama zura'arsu da zura'ar mu da baki daya masu haɗuwa a wannan wuri da mata da maza yara duk waɗanda ke haɗuwa a wannan wuri suna sauraron alƙur'ani suna da buƙatoci ya Allah kan da Allah ka biya muna buƙatocin muna alƙairi Allah ka biya muna buƙatocin muna alƙairi ya Allah ka ba mu ladan wannan aiki ya Allah ka ba mu ladan wannan aiki Allah subhanahu wa ta'ala ka samu hira wannan aiki a cikin aljannatul firdaus ya Allah ka samu hira wannan aiki a cikin aljannatul firdaus Allah muna roƙon ka maluma waɗanda sun ka karantar da mu sun kai tsarin daji don ka musulman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah sun koma gare ka Allah ka gafarta musu Allah kai musu rahama Allah ka kai haske a kaburburansu Allah ka sanya kaburburan zama dauki daga cikin daukin aljanna ya Allah iyayen waɗanda sun kai sanadiyar da wamma a duniya Allah sun koma gare ka Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama waɗanda na raye cikin duniyar nan Allah ka yi ma rayuwarsu albarka Allah ka yi ma rayuwarsu albarka Allah ka sa da mu da su mu gama a duniya lafiya Allah ka sa mu gama da su da mu da su mu gama duniyar lafiya ya Allah muna roƙonka malamin mu malam firashi wanda Allah ya sa ya kama hanya zuwa wurin tafsiri Allah ta karɓi ranka ya Allah ka ji kansa da rahama Allah ka ji kansa da rahama Allah ka sanya mishi aikin da ya aikata a cikin misalin lara kurakuransa Allah ka gafarta masa da shi da matan alaramma da kuma an agaji wanda suke tare Allah ka amshi masu Allah ka sanya aljanci mutum musu Allah ka sanya aljanna ce makomarsu da ɗin musulmai waɗanda sun ka a duniyar nan da waɗanda mun ka sani da waɗanda mun sani ba Allah subhanahu wa ta'ala mun roƙe ka gafarta musu da musu rahama اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عليك ولا يزيد من عليك تباركت ربنا وتعاليك